daga rumbun adana bayanai na Cochrane shaida ta kwanan nan akan kula da lafiya. Hawan jini matsala ce da ta zama ruwan dare a Najeriya. Bincike ya nuna cin gishiri mai yawa yana da cikin abin da ke haddasa hawan jini ga manyan mutane. Wannan saƙo domin a fatakar da kowa da kowa cewa rage cin gishiri yana kawo raguwar hawan jini. shawara daga cibiyar kula da lafiyar jama'a ga wasu ƙasashe mafi yawa shine muhimmin abu shine a rage yawan cin gishiri a kullum rage yawan gishiri a cikin abinci zai taimaka da rage hawan jini kuma zai ɗaukaka lafiyar kowa da kowa fararen fata da ma baƙaƙe maza da mata yin haka baya ɗauke da wata illa ga lafiyarmu wannan bincike yana da ƙwarin gwiwa cewa rage yawan cin gishiri zai rage yawan mutane da ke fama da hawan jini hakan kuma yana kawo raguwar jama'a da ke fama da cutar shanyewar ɓarin jiki da kuma bugun zuciya bugu da ƙari bincike ya daɗa tabbatar mana rage yawan cin gishiri na kawo ragowar hawan jini a ƙarshe ya zama wajibi gare mu mu kiyaye tare da yin ƙoƙarin rage sanya gishiri da yawa a cikin abincinmu saboda kada mu kamu da hawan jini da sauran cututtuka masu kama da haka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar kula da lafiya ta Cochrane a Najeriya.